fete ka taa ɲɔgɔn maako silaw kan i t'a ɲɔlo i la seto ɲɔlo ali bɛ sila kelen ka maa maako ka ɲɔgɔn fasa a bɛna wala fɔlɔ taama la ali yan filiba bɛ a ah, kasira ta kaddama a ko n ye hadisi min ɲɛna n'ala ja jamana tanbile kadis wallahi wallahu fi awni al-abd ma kana awdi fi awni akhi kila ko ala be jom ma ko la don ma da be mol ma ko la ora tamal ala ala nyom ma ko tamal la do de hadisa kullum marufin sadaka kira ko kunyi ma be mu sadaka wasu bashi na no falo ta mana ro ta mo ta mo dura de alkana nyo nan baraje alkana nyo di police la alkana nyo nan barade ta mala alkana nyo nan barata amodo de alle nyo ma ko alle nyo sudo ta ma dula do ta mala حديث من نرى كذا كما كنا نتاور من كنا la. أبي سعيد خدلا دلا أنه قال بينما tolo. Fi safarin في سفر بتاموتو

on mana baka asolɓe do kan momo e fale faloyeɗa si parendo ke dola alamani mola jahra lahu ɓeyente men ɓolo ɓeyan fula kana ta bulu ñi ɗoma ɓeyan sora kata ma siŋola a fula bayan dola faman momin kana lahu fadlin to babulu zalin sila fando ye giyo min to to ya bulu kana giyo to to bulu do man giyo soro fal yadu bihi alaman la zada lahu asadi mola min man sila fando soro fa zakara min kila firaro ke min asnafil mal kodo fi falu ma zakara fi min to lu fo hatta an fara ainan to ya jako annahu kunya min la hakka ma hakko soro li ahadin mo kila min nan toldo fi fadlin nin to to bulu ana dana ka fulala be bulu kila to to bulu maaje ñanno lande le e faye ɓe ñanna dila ɗola même mafiro création be fo akomo kana toto ha homoso oto tamal alsigno sutura de alsigno ma koye tamade lato de kola be kola alate kan tamade lato kolal kola ma alate kan tamade lato hadisa hadisa kema kono taworwla wa an jabir radiyallahu anhu annahu sallallahu eh, annahu ako kilañumma araɗa ala fiɗa a yahzuwa biɗa hakkelola fa qala ko yama sara mohajatullah ansarol jama mohajirol walla asanel ansarol inna min ihwanaka ɓaalo baɗon kono kawma moɗol ɓaalo kono laysa amanta allah holɓol maɗon koɗo toɗo ɓol wala asira comme uh, uh, fen te bolo comme muso te bolo dindin te bolo makola te bolo falyajum ahadukum aldo ken su kafun da ke lahi kara aw salasa be je mam ma ko la asoro comme be bolo anen koɗo teɓre sibiyan sammena a fenen ɓe tamadlade ala ño kunde ilo beyan mo kelen fula sindi fe beya tamba walla ala kala ño fo do silata do jiida mo fila fo mo saba fama ahadna mantan do kiloye min zahrin ko yahmila simen duni illa okubatu ka okubatu yani ahadihim kala ago fama li ahadna mantan do kilodo min zahrin ko yahmila dumen duni illa okuba ka okubat yani ahadihim sa mo sababu e ɗum go e goye ɓe séléphone kilanka koote kadi la ani yahamila ɓaade illa oko okkuba commen ko koma ka okkuba yani ahadum ɗoken koma koma ɓe sella ño komal okoɗo munade kelen yesiya koma ɗo esi koma aleykum ni ɗo e ita e ya sila biya kan ya mayar kilin fula ta ya ji yin da ya sila biya kan mayar kilin fula ta ya ji a biya ji biya fana ya fuyan da kasi yin koma a kɔrɔ maa man kɛ mɔgɔ saba bɛɛ sira ɲɛ kan kala ko fadamu to ila ye sinai ni aw salasa n tɛ mɔɔ fula la n fan kan ɔn b'a dɔn ne bɛ la don o san nɔ ali bɛ sɛlɛ m'ale ye fɛn tɛ tɛ ila ɔkuba ka ɔkuba ahadihin min jamale i b'a ye fɛn man fɔ tɔ kaal do ke to be na nyon ko mo nda fo la nyon ko te men dama aman ke ngafo ko to sa nyon ko ma tiya men dama ade be mayle fula la sila ndol me mum nyon ko mon tawde ndol kala mayle kelen en fiya e, sando ani akon fon ni be ko kelen be mana ni be titepo kelen rawahu abu daud wala hadis bon bunda yinda kema ko ndo tawuru la nin kiran wa no kala kanno so kina kira ida khallahu aka koma to fil masir tamoro adda addaifu o yorde fo o yedde o laho fajizi addaifa simolan furon manda saba fon kan fa o yerde fo da fan fe o yedde o la e duwa kay naɓe bura be tammona alɓe be hakil dula kar de ko dula kar de wala be on batata de kar de o man be be on kila la mo si karede oman beyon sorode kilala e moɓen siyan ɓe naɓa ɓe hattira ra be la problem wala ro probléme ola si bo sibo kala ma e wala ñoma walanto ka ali kafollo do ale eh, keso sor tamal lado ale kala nyoma maga kara kuranda kara mara kuron kara la para sor nyara kara ma kairo soro folo kara la ko betenne ale nyoma we kara sada asambanya tamalalo

sira fɛnw da ani bandiyal ɗo anin jena konno fonkolo yaala alfiwo keno advice a kañum yama naala ɓen dam école blaaɗo anen dimanche la la kasande blaaɗo alfiño advice ko berege da kan ayɗa wolade momo sila alala momo ke ko fande to ñan nakke ɓaɗogal kon ɗon yaala dɔ ɓe dindol ñaato jama adol minen saban jaale siloy tan dinna altata ala kana kete kana maa maten allo betaɗa la bari kanna faala bara kisi kiskisi kaño dun man kan kona fɔ karen ne a kañinake aɗa kana ño noon mbara kuolo keñoore le sabari tamaral y'o ño suuta alay y'o mako aɗa kana ño tantara do ɗo koreke bunda en bunɗa taw woruna babu ma yaqul iza rakiba hu le safari sa ike mona fo mi seleta min mbimuɗa ike ken ɗo bunɗaɗa de sunnanen mbiɗan bunda dajante de Hmm. aɗa ni moko babaka wonande yakal dollamol nin dol ɓen kirabo karanta mbiɗaɓe fola jara no sunnaɓe fola jara mbego o toon mbayta aniga kumoloyel ma doode safuren jam fo yaaje safuren jeer mbiɗan to yaaje safuren jam ɗum ɗon ɗo bunda kime tawor wola jam mbiɗon kawol mbiɗan to yamoy jan anin mbiɗan bunda mu nayi o fo moy jan nin bunda ke bunda tawma babul bida babul bida bida bunda e mo jinyan bab ma ja men na da iza rakiba dawra nabi sallallahu alaihi wasallam safa tamul qala ta'ala allah ta'ala ko kama ne be sallam dan kan be moto lam ne be sellela moto ko be tamara be shindira alin yana mun fala anan pileno lukan kulon lukan yanda yanda commandant de ya ko ne be kulon be makamatiyo kuma daga abu zairi saroji tamar alma hayi suko la ma hayi kobe e, kobe emo yino la tude tiyo ni joran tiyo mena na tara ko ko muna ala to bai janen to fa la la ko al ko dal so a o bi mala kala mol me ma sala kala hul hmm. ne ya bula ko ne ya bula to la ko la ko be an tiya fara ko la da boya oh. ana ko tiya fara kan kasara an tiya fara ko la ti أعوذ بمالك الملك مما سالك الخلق ako ala ɓe mona fo naal ɓaɗa dañen kulum ɓaalo kono anen ɓeyan ɓaalo kono anen motolo kono ako jara jarala komo ala kira ka minal fota ko kulum wala ana anen mbiyan matata ka ala kasele kan safinatu sahara ñon ko mol mula ko tinte kan kulungla de arabol ka sele kan kulon nin be on kala al ka sele kan a hadi ayata ne fulanja le tastaw falsi sel ala zuhuri kolu kan ala sele kolu kan kulon nin be ثم أقرأ تذكر نعمة التي على النعمة فو إذا استويت نال سلت عليه كلون من بيان كان نال سلت عليه سلن كان شون كان وتقول على فوق جنكم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون subhanallazi man so sina da sakra lana hada men yin kulon kayan dinye wa ma kunnan tulma kallahu yin kulon mu kunna ma kayan dide yala i bɛ kuma kɔrɔmaale fɔ kan m'a mari i si ye kolon kayan den ye kolon nta kayan den la fɔ ye ee mina kariyɛri kolon n'o b'a kɛlɛ mana n'a ye kolon bɛɛ de y'a b'a ta mina isanse bɛ si are ne mana n ka si la ee mina bɛ ne ala da wɛrɛ jali ta ali ta nɔ o ala n'a ye kolon san ban ye o ye nan to e la arabi na lamɔ kalim dɔ labana ite la bi o bin de y'a ta o man lɔ la si o man da ala y'a ta o tɛ b'a ye la ba nan silan da kana so to alman tula kana ke ba ko nan silan sun kana to to in kana ndi tare zo kana ayatan nan silan kana tan nan hadisol men naɗa ata hadisa fulake makko noon de tawworula anen fula si wan bon umar radiallah annuhuma annana sa ko kira kana kira kira ida e stawa naselata ala ba eri haala ñonkomo ka fon haarija kira fintlata ila safa bila tamo wala kabbala ko allah ko salatan siña saba a fonsaho allahu akibar allahu akibar allahu akibar nayo saba fo ثم قرأ سوكو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم حين علينا سفرنا هذا واتني أنا بؤدة اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ من واسع السفر وكابة المنزل وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم رسول الله إدوار أمي على فاكا فاكا تعمل ne bɛ na ليبيا na libiyata libiyɛn kɔnɔ n'a bɛ na anin tamala na da moto la hani ran su kono moto amma ke tama jama don ta tamo tama eh, eh, da rifle so fero lo da rifle hmm. umar fa ba jira ko A ko kila la nyul de kunden de ko ni nyul ka kamo sadal de non kalamba so <laughs> ana fana don ko he o fana ko kila da ko kunden de a ka ke ani ake ake sata la nin da for be ake onya ma e sababu be betiare ila e hakil tol be wararen moto ye chabo bula bismillah majriha mursaha kulun ba nan moto lamba kile no lamba sakaro lamba silon kan son abe din da kile ano nin da for na aparandol bismillah sa al moto fil aparada bismillah abe ko allah ko allah ko allah a abe yin duwara na fifa al karam ma fa lamaro sɔŋ tɛ ka lasɔn ne paano ba bari bolo ale fa o bɛ o bɛ bayi la. Mm. Mm. Mm. ako subhanallah ala sira sakhala na hada men yimoto kayan din tole amma kunna manke lahu moto mo kunna ngamar boron do no ba moto kanan do ala la ala kan kanan daga fo moto boron do a parando ɓakasi jinnono moɗoɗa elo moɗoɗa taw ay on noon ade ɓaga kana alalan kana ndira wayna dol ira abina malala moon kala wallahen kam wuro alalan mbira alalaya allahumari innan toon nasi ala kam mbiyeɗan fi safanna haala nayintamo to ala birra bete a doron wattakoana ala ñasilan doron alan tamo ala ñasilan sulata antu e fire mboɗa jeey kendema e ɓetema e couleur o itara kafe banko kay e te kile ite e ɗinnaw ha ni ara mema koy oto de kulo kan da tin yabra ne la dino wana mana ka duwa ne ba ki alhala falwa ki ta mana ta mana na rafalan dan fo falin yima fo falin jaw ɓa ka tamo ka ɗo bomo ɓala ka ɗo ke de ako o minel amana nin baro ma tarda sey ala beddiñala baro men nan o doronke in kana boy yam bete ma gata bankuto gana tiñajana jika ɗoluta je sin kiisa wala hannin ɓe jikata ala ke jika ɓete ɓaate ñenni ñin jika man boƴa mba tamo ɓete ala a fila kede ayila maɗa kiramo kende ɓaate kofragal allahumma ala hawini feyandire ka alanan to kan nan nayin tamo haga nayin tamo keñe tamo ye fir tamo sonaron tama tarin tama dima wotti gojinɗo ke andantola mboɗa lajam fo tamo lajam fo kana bo kalama tamo silo gojinñe ye silo go fojinñe maylo keɓega tama ko maylo tallulo ko maylo moannir lulo a tawandi ñewñam ala keñano allahumma ali ande te fom fom fo ete fom fom a sahibo itela mun kafuñor fi safata tamal ni tee silo ga ñeee silo hmm. walla kalifa etel ngeetela to fula alen koma fana هو الأول والآخر والذهب المقد والمؤخر ها فإن سعد على النية نيته بالسلوكة كورا كلا نمون نعلم بالسلوكة ولا خلف رسول أهل الندم بعد نية الفنا تجيب كورة كلا رفنا مما على تو على سوق اللهم على إن أنت أعوذي بكم من بيتان كون جنبول من واسع سهوة تامو بروبليمو تامو كلا تامو وارنين تامو مي وارا كلا تامو كوماتين taamola koleya dankara taamala malaŋol allah duwanaŋo sole de wallahi taamala mm, taamola kola kola man kola taama kola de kayde tewol ɓe bolon bolon na ede ɗo ko kenola ñaama ede kono kinola ñaama hande ɗoman ɗomen fon fero e fonta seenola yetta anen naaka ñaama enen dolta bi sine sobla ɓay kayde tebulu ite ɗo kuuɗol siɗo ɓay keyde tebulo e, e, e koleya a walla nambarol ɓe siyarin yamuta janale ya janale yabula janale anin kariñol taɗa anin nambarantol ɗen de e ko ten den ɗamma den ɗamma dabiye mbeele tamo mbeele ɗen o nambaran nambaran jamalu anin kuryaɓe siyarin ola anatamoman toro alay sin kisala hmm. tamala duwa o kaɓatul mandara anin felariña jawo he mama rasulla alay kolo ta mo komo mankoɗa mo ñala mankoɗa fa komo komo eko komo mo sayala si hmm, ta mala saya dillade kamma ekomal eyi nin ɓe ñala bon ɓe ñala ɗo ko hmm. e, denna biraka ñar naɓe ña denna don la contrôle ñanni couleur ña naɓe yan denara musolla alhaalaña o alhaala jaw kaɓatul manjare felereñaje inna lillahi feleron koma isin kiisola ni min fota eh, kar alko tamo a na ñinna jankirate ñamana ni fo be jang o sala min felere fonde kana gange nkoma o suul mun qala nin murdla jawo fil male ko dotol ala nen de dotol wada ani musoro wala wada nen de ngana mona yada de wala wala de ko mala yada la janti yada la jana frate ila frate nyara mi so fon tinyata ko ya ko ya ko me ko ma mala ano na fi ma se bon yen tan ka do duwaran bara mun ndi raja raja na murda qala na fi fo Ah, ne bida kan yi ko ne bina kan yi o oh, za da fi hin na an yi lafa na to da ne na na da amma da ya tato mun yin de ina to shi ne laka a ibona ta ibona abiduna le rabbina hamiduna yola kuma kan a ibuna murla bay sai be murkan ta a' ibuna tubilana abiduna batla le rabbina mare hamiduna ala tentulana yala ka fo hijodo ba hanmen da hijita modo isa fo no ta majamala hani men to hijira tamon hani men to hijira tamon eh. e eh, karan mana eh, muqarnina mutiqin mutiqina kana la nola ka ka ka ka kulola kisandi abe والواسع a و وإسكان العين المهملة بالساء المثلث بالمد وهي الشدة وكعبة بالمد وهي تغيير النفس من خزن ونحوه ولن كعبة المنزل ولن فلن يجو ما سيبو والمنقلب المرج مردلا har bi hadisol ɓen samba kan kemɗe tan konon walan keme konon ɗo taw worona saba hadis riyadu salihina min kalami seydel moursalin ana abdoulahi bani sarjis sarji radiyallahu anhu qala ko kana rasul kila nyima kila idza safara na ta tamata kila kila idza safara na ta tamata ya ta'awwala katan ko nyinin ne wa sha sa'i safara ta man to tamalalo altanka alduwa nyino fiande tamo to de jani be ta la ne be ta tamo kono tamala kanela kodo be do de dole ke sadane duwa nyinin dawati de duwa kambol monole de ana duwa sotoñama fiya mai i ɓe kuɓato ne otumala e e ka duwañi ne e ka sama duwañinen mbinene an duwa ne ne ne da mafra laake fo nimolo e jahannama je ɓafa mantanka jahannamal o ɗetetala ko o ɗetetala ko a fo jam hmm, kabro ni ɓilata ka kabro masa ana a ne ta ne ni da kabro ta mala lo tamao n'a yi wote modantaren na d'a mewari mo beeda e waɗande yeɗan je waɗaɗande e yeɗan je tutema fo hmm. wala nafo duwa ba kanera koɗo ɓeeɗo o ko hmm. lolum nan tamol ɓe tamo kon katanen nambaro alaen kiikan kayrin tawi alaen kiika e teɓaɗa nera kayro tebulo lomen en comme mbiɗa kayre duwañinol wallay mbiɗa kiiriya lomen mbiɗa birete a datilen mum e ɓa kanje ila mol ba kan ya duwa sande ke in jibere kira ka duwa baraka ta mol program mo a hmm. ko nen ta mo dia tela tare ada banat nya atiya man o kola da de Mm. iza safara na ta ya ta yata ka katan ko min wa sai safara tamara de to tamara kola o kabatul mun kanin sai nya jaw ima tamara fa giro ko da man san soro sanji ta beje kai da man sai ko da man soro muna sa mun ne fa sai he ya nan ne sai dan bulokan san mota ko rake tar tarde ba fa na be ke mun bira mun ke no ya eningi ko ko fen bembulo ni ala ko fen tambulo t'an na a ka akasa o kola ala mm. wala hawru ba'da al-kawr mm. ala o kawa foda wala horo baɗala kawru kilañimma arawa kam moyla tamo hani ɓe aɓe tamola waɗi so albandiji ana ala fonko ala nafana torolo torolo ako o kanin ta ka ñaato sayin koma men ni o koto siifa molon yen tan kola moolu ñaabata fe he kaari ɓe tuma ɗum kaari tatale ina ke bala famoto moolu ye dan ka ñaato sayin komo ñaabo kola bala fa jigi jiki kola jiki tiña a hawr ɓaɗala kaw kata ñaato yana molol koma men no koto molon wa ɗawatumo ja nen toñe molla dankaro yen tan ka dankaro eh, tamala fana dankoro keeti ñanen daal hmm.

mais ɗol koroma ɗol lafuɗol mo ɓawi tamo tamo probléme fiyata de ni mole ala ka ñinen kana itawa kelala ni yota bayi laɓe na folo ñinna baaki walla anen duwal samba ñola baaki tamala men nan musola koruta ñama yatata ñaman fiyala a ah, ɓemake comme yatata ña koroma ye koma ni non ni ɗammol fon la jon hanni woka hanni musu tama balo tama balo men ke ma wonde e lamu solo ko ɓayndiol men ɗo jaw ɓay kenden e ete lamu so ko naɗani ko ni koyaɗen na min nakkoro ɓe ɓa lammu n'a namen soron ɓe ka yana musu e to fone ke diyamuna en téléphone na aɓe koro ɓe kila be ka ko do ko be sangara be e famma e e eh, ko tol ɓe sang baramusol ɓe sang e bañol ni fañolo e ño eɓe ño sangarandirum eɓe sangara sangarandirum e maaji ko yen tan ko la tamoto de siya da probléme o siyatande rawahu muslim hakaza huwa fi sahih muslim e ala fina fati ko a kon ɗum moɓɓe probléme ɓakone tamaɗoɗa woy ko ɗo ko yo ɓatata ɗumo a koɓe fayido ta a jahannam ɓe ɓatata jannana jahannam a ka natema ɓe ɓu nakkiɗola pom fatama probléme siyatande duwa alañi siyande jeɗe allah duwa ala misilmol Allah moriya ne la, kila fula ɓe duwami ɓe fof ken kamo kono alhawru baɗal kawru e rawahu muslim hakaza fo fi sahih nun rawa at-tirmidhi kawri kawni قال الترمذي روى الكور بالرأي الحور بعد الكور وكلاهما له وجه أبينا أبينا كله قال العلماء ما نحكم كل من بالنون والراء جميع بعد الكور بعد الكون أكو الرجوع كمر ما من الاستحكام كما تلو كم أو زيادة ولا لفا إلى نقل كم لفا إلى نفس كرام ناصر ولا انتانياتو يمركم waɗum ɓe ɓen yimɓe tamola mo ɓede tamoya tiña sala tiñaɗo resintan ka tamola tañaɗo sen komon kaali ko ɗoɗo ra'i ma hujata min takwirel imama wala niyamu ra'i e niya ko kawri wala nawo niya mili mili e, ko fuɗa o huwa lafu ha o jamu ha ka wala ka ka ko jen ko nawo iya kofun kofun ila kol ɓe rawatan nono to mina kauno masdar kana ya kono kauna iza wujuda wastaqarra nazira sarra kama be kuma fulo fasara kande hadisa wil kono hadisa kama kono do taworula aninani ana ali ibn rabi radiyallahu anhu qala ko sahaytu ali ya ali ma be sahaytu ali ibn abi talib oti abi daba ra ali je ma be de bi ona ali ya li yarkaba ha fasi sir bi ali falamma tambona wada rajula asolande fi rakatu chirikan kan wala mbe ala sina sina dawtu mo kaje kire kebe ke fion lo ke na sele si fion kan kala ko bisimila a foro ala tola falamma stawa bi ala a suwa kan nyon ko mo kan kala ko alhamdulillahi alladhi sakhalana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ayo kuma subhanan lazi wani alhamdulillah ta dabar alhaji man sama sakara lana haga yin kuwayin fona kayan ne amma kuna tulma kela hunyin mukon ne na mano pro kayan ne nye kayan ne faye wani nan tul ina rabbi na mari wala mun kalibuna wallahi bela banna alaliya bela fa suma kala kala ko alhamdulillahi salasa maral alhamdulillah alhamdulillah ay ala sun siña sun ma kala ko allahu akbar allahu akbar allahu akbar sawa alawaran ala sun siña sun ma kala ko subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la zuma illa anta ma dahika ay subhanaka ayo fana la kuma ka isa isan da inni mte zalamtu nafsi ngam fan tonye faghfir li siya fan innahu mem kan la yakhrujuhu ma baga julbo ka fa illa anta fota ala bila ko summa dahika ana rajal sayyidina ali fakai ka ya amira amira e ne ai sai da haka da haka jala ko don kuma ko na e jala don bula kuma kon mun ai e jala <coughs> kala ko ra'aytu nabi sanga kila fa wala je fa ala ayaka kama fa do ko ngaka nyaga summa da haka kila jala hmm. wala ɗon fana kan fana jele fara fana fana ñinen kay fokkol ɗum ko kiilaka ko yana seede ala kami ay sen dahikta eh, mune jele ndi kam ne jele kala ko inna rabaka imani subhanahu ala ya jaba aka ñaabo min abdi jola ko ka ñaabude ida kala min jongo ko egfirle junubi ala yan fan junubo beela yalama alon annaw ko la yakfirle junub mabaka junubo kafara yaɗende ala kola woka diya ala yenade woka ala jelendile wala anna kummi diyal ala fa jele wana fana jelele هذا على جلدة كلا جلدة عليه جلدة كي راه أبو داود الترمذي قال حديث حسن وفي بعض حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود أبو داود ما كنت نقول أنا ما بيرد أنا بيمبي داني ولا دالنا كلام دوكان كتابه فنان بيلاده ba jirebe omar fa ɓajire ɓe tufato fasara kande e liyañinde ɓay o kadiyam tilole sunna sunna sunnor ɓan ɗon kinaɓol men soɗo soneyata a fara faraman saɗa molde ndea ka mole kilen kilen da to ɓeɗe ada isa si do ɗo karande no alana kew ñam hmm. hmm. alay saban simo ɓe niyo diyala ole nemol karande kinaɓol ismail ne kira abo be kan sa amunda londo bunda keme tawro lanin kile amunda agenda keme nin tawro lanin kile wala ke ma momo ne so do jira ma bando folode tamala alfen bolle nan yor yaron o yo fana fe bolade ha ko e salon ko yara ta monen duwale wala na nden bimu jumol dawda bimu be albanyo ka karal alfana kate na albe samaka hijo albe ma ko kan da su lura da sun dona duwa a ga ta masu aɓe tama dulatolo aɓe kampoɗolo albañolo jiyama laban dewlo albañolo altere balama albañol tit e ka duwañinade mm. e fo alla haajo meɗo satullo ɓe dewonde eɓe ga si noon ndewɓe tama dulato ndewɓe silo kan ay muso tumbulu jan aman nana aman kayto solo ala muso meɗo sirin on banda aman musiñini on banda famadan diwola albañol lefre albakel e woli ka karaɗe ɓaken ala koɗoto alkalima koye ɓakel ɓal ɓaken nafa Oh. tamonen duwalen de tamonen duwalen de mi simanen duwalen de al kana duwa tuje mba duwa fa duwa jama duwa jamola duwa moro duwa al kana o tuje de alta morole a duwa ñina alla kayde kuwalla de e almasone alaale e ala molɓe siren kamboɗo ɓe forumolamoy kan e to anin kira to e o ɓarako kan e so kayitoma mm. na tubaɗo talan ɓe tubaɗo sagoñu forumo de on anen to homman men to hole téléphone ɓe siyaren ɗol kayre koye la mbaɗa e ɗol ma tebol se si kayre ko sone di. Mm. jumo hormol aniñin kowano hormo anin eh, ayol hormo ani ala ton nin kala kalol be hormo min mm. formo dol min be tama dula de beje mm. idara ko do ngino la e be londo fana la moy kan lo ngol be formo la moy la mm. e si so kaytol le bo fo e e, e kaytol sodo ya kayro lo sodo ya shon lo sodo ya morni la musolo ka e ni la musolo tara kayro kono ata de jama la e ka fo dol o to mon do ta formo la moy wa dol fana e na nyi formo la fana de kala ga na da mari so kayro Allah mm. anan ra kolo anan to anan haji to ma neta ta. do bunda ta woro nan kiran jama fara babun takbir al musafir idha e sada sanaya wa subhiha wa tasbihihi idha e habada al awdi wa nawiha wa nahi an al mubalagha bi rafi sawd bi takbir wa fi malawlo mbaluma de kai da ko wana maran be kan fara umar gida kan na de biya ko kairo man baraka anin anin ji fitro misali e ko nyo so horma ma me so be ka sura bar e ko babu bunda be takbir al musafir tamara sikafu allahu akbar al jafara la jam point do le tamara idza sada sanaya n'a nabe sella fenye karon kan e be bula teron kan e be sella aw hanin mun tayo la mo ala allahu akibar ya yaafo hijira allah kodo o ba ni wani asiri falo o ta wona ba ninka su ba nan lawon fo za ida haɓatal awde ni ɓe jila wulum bon kono waɗawani su ba nan allahu akibar su ba nan la ba ma allah ala ba da de norma alala kullo ballade ko ndin tañumtide tamala ya bai dunna allah akibar bai gila su ɓe jila subhanallahi ñin ɓoto bandiol si ala jani allah akibar su ba nan subhanallah mo ɗeɗan ɓe doni don tuusi ela kara ne la ko e do se kana ana albe fura police wal ma do fura la duwa nyoro albe fura la state la ma albe fura la eh, fonko allah akbar subhanallah hmm. ne be na kuma na allah akbar ma mi simol len to leñimo alala ta de ha alala warte lo ɗaɓarone fon be a biyagane ite silanta ko la ta kuula ite tamala eɓe moɗo kono mbina fota kila point 40 kayde quarante len ten de. allah kibarin mu tare kamma da yawan ne sidi ala lamar sa be da sin sutura ita la fura shon fana be ganin sidi wani allah kibar san banyala subhanallah allah kibar subhanallah allah kibar e eh, ma sina da ho jande ila ina ala be jande jande ila kiskisi ila ala be jande fo kayro jande ko do gombul ne ko do jama je bulu e ke bada andila jande eh, subhanallah allah kibar yawa kuma da fiye hmm. da kuma kula abin akwai dole a ganin mawar biyan ba a da ya sauran asubanin lanyi allah kibar ona no ima ko na mo ya no ki fal wannan ya mulu furan an mubaraka hanni man danna sindiro ke dan na tambo bi professor ke kan wulo bi tafi Allah wani na no dana Allah ko sanda sanda ya kafo ba to babul bina fulan ya min nya mamma ibe e, e, e be chodi lande ha bay sikaro fo allah kibaron salama kuwol do anen kaba kuwol do anen jakal ko nde ko momo be abe allah a nuna su kuma sifar hadisa kema kono tan worolnolo mbe almada malawol de tamalal de an jaabira dene dara fo loyeɗa keje kala kala ka jaabira ko kala ko nan tata ja sa inna min be sella comme eh, modo hanen monta be sella kabbarna so allahu acbar o jana jana nin ɓe muntaɗo gila sabana sa subhanallahi mm. rawahu bukhari كما هندسة كما كنا نتاور ولا نورن جان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي كلا كلا وجوس أنا سوجار ولو إذا الله نين كلا السنايا دينكرا تنتيرن ولو كان كبرك الله كما منتا سلوتو وإذا حبت نبي جيلا دينكرا جيرن ولو سبحانك سبحان الله وراه أبو داود بإسناد صحيح لكن إذا فلو سبحان الله الله كبارو Te lo con con con con se lo comano. Nel nesmana la sera na gira. kuda alkira na lamura eh ala kuda kiran dolla ni ma kanya ma dolda kusa da kuda dolda kaira duron tano ala to kila eh, kila to ala ka more su de hazo كما كنا تاورون ورولا وانه قال كان نفس كلا ما كلا اذا قفل نانا من الحج كما هيجودو او الامر ولا امر بوكن هيجون امر لا كلما تمتم اوفى على ثانيه نابه سلكن تنتولا كونكول سلوكا او او فدي فدا ولا تنتي كانلو كبر ثلاثه اس الله فسنيا الله كما فسنيا سبا نابه تنتي كانلو سلكا ولا كونكول ثم قالوا كاسين الله كما لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون آبدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده وعده, وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه kira كان fa لا لا كان لا la ilaha illallah ما sarafu على وحده أدرون لا sharika da له عليه له aɓe alay almulku ɗafone mono wala aɓe alay alhamdu kento ala ala kulle sey ko kono din kadimu a beno a ibuna murlala ta ibuna tubilala abiduna batulala sajiduna sujudlala li rabbina mariya hamiduna tentulala sadaka llahu alay toño waɗahu alalahi ɗol wa nasara ay abdahu ala jola wa hazama ay noroge ala hazama jawalla ko ala solola wa hadahu adoro mutahu ala duwala o fiiri waɗu le musimi da kafana nin kila bina mina lo juusi sojaro oɗo sojaro ñadon kola ay ɓaali makko police on ni sojarolo ala fona ala kafola duwaran fula ko altatol nal natolo sojaro hana recrutol men aliye konno ɓe sila ɗala ebe fonko la ebe ɓoron ɓoron la den ke killala ne ɓe sela ñin ɗen kilen ɗin ndimala e sin fona sukkorin norogo subhanallah alhamdulillah ilaha allah kiwa wana bulata yajawal ɗum ɗo la na ɓena den na fo kamana hija fo da ko su la allah ma ɓen ɗañin sila ɗo soja wolon ɓe su subhana la alhana na bai da mutum yau yau an kan yi alatuwa fana bula la ko kuma fana dira da da ai indolmi sai mun lati bole kaja fi waati lu mësini da xafna mu ne jo ninki abo banan kelo to aw sara wala temo. او الحج ولا بلنا هي جوكرا او الام ولا بلنا عمر لا قال هو لا انكم سوف او او فا او اي اي ارتفع قول على او فا كما اي ارتفع لا بس لا بلاني كراندو إيه، قول على فد فد فد فد فد فاين بينهما دال مهمله ساكن واخر دال اخر وهو الغليظ المرتفع من ولم دينكاتين كرالو نبس لو كان كونغولكا هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر كما انكم ولاكم حديثا كما كنت أول ولا نمشي قال أبي هريرة لأنه أن رجل مودولم قال أكو يا رسول الله لكينا إن أنت ده أريد أن تنفذ أن أسافر بتامنا فأوصني يا مر بانكم بدا تامر لا يا مر tamala be tama surun tama jan safo ma lawlo kala ka alayka bi takwa lambe ya mai sisila ala tawala ala lo rakalla sila fanda baade de kasira ala tawalla watta ne kala allah akbar ala kulli sana dawda oto nyin ala allah akbar mo ala to a fo man ko mo be yaade dum do na wata te balaje de tamala sa so te ha allah akbar ay hmm. eh, mo kesero hakkilo ma kana be fa ko do allah akbar hakkilo a kira alatora a kira tankaran ba allah ba akibar ayyana wa da ma kira ka ga allah akibar sai allah akibar buru ita inda ta dawo da yadda wata dada allah akibar nyan kyau kala mole ko ala ra kelo de ne songo yaran ko songo akono mode da da ko wala ko don be wala go don jara be kamara ne ga allah akibar ba ala jara jara ala allah wa ro hmm sosai falamma walla be a koɗi radio kewa kala alamu tawi lahu e ƴettuwi lahol booro o na alayhi safa moɗo ba nala ta kiliyano ba kan alan kala mouhammad rasulah moɗo baɗa dini afra kumo ɗi ala feño babara afra kala ɗo ɗe a kala ɗo moɗa tuma ɗo moɗo safo enen safoɗa enen nan soda aɓe ɗo fana kana totoɗa jeeɗa ha ito mewata ita kalwa fota min safo moɗa e ɓulɗo ɓe duwa kala towtutal ɓe mm. ya min muta e wasa min tuta fana ɓe wasana mm. ema kila do diyala ita safuɗo allah cuwar dawɗa kila ɓe akkode kila duwa do laka allahuma itti lahol mbuɗa tamola jam fo ngo fo jinñe o hamina alayhi safa tamo sone allahi raho timis o kala hadisa ana jalo ko agon so allah so allah ko tilɓura duwa ɗam matañi bannade fo suuta nafilo fana laka mm. suuta wi ɗo moroɓe duwa ah, lene ta duwa be jamu ni da alkal biya mo rota mala ha mo be da da alabe je ha Allah ki waro ba bara da fo be bara ja bara ja ta ya du ja al kana mo ya fo ya fe ya fe sila sila mo ya be da da horma fenno mala kana be mi si ma ni mo da kana bo nyodo de sanyi don mu kalaban don sai ita ati te no tun kawai misi mai kalaban don su da bautan sai kan misi mai da misi mai kalaban ta ya kan ma kiwa ne كما كنا نتاول لنا كنا أنا أبي موسى الأشعري قال كنا ترى ما نبي كلام في سفر تمام فكنا كذا إذا أسلافنا نيجي كذا أنا وادين دين كذا من مول ماري من دون دولة ماري حلنا كلاينا كمافو وكبرنا كالله توافو وارتفع أصواتنا كان كنسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر الله أكبر وما في فعله فقرنا كذا كو كو يا فنان ساتو مول إربا أو على أفضل على كنان كان كير kaman dara k'a fɔ la fifty fifty yala n'i y'a naani ta la mɔgɔ fila tɛ yan mɔgɔ mɔgɔ fila i ma se yan ɲɔgɔn yerba o ala aso ala ta ala kan kaya fa na kun karato la ta dona aso albuga tulo kurin to kumandi de wala gaiba min men te je innahu ala ma ka bale fere innahu ala samia mo ala ma ta qaribuna fidada lakat yerba eh, moto ala o bi fati ba ala mo al muhad ay ila shuqu bi afal hinan ta al famma eh, lando bunda kema tan woro lan woro lan ja babu iske babu fi safar kota kede haram bin beta tamala bunda andila kono ala nan yin karan dollel kandata dolle ɓe kilo sa kan silo siloɓe je sila ba koto hmm. kan ma silo o sila ba koto dolle ɓo kan kandema silon fila sila ɓa koto o an sen dankillala ni musollamaño janɗannara koɓe sila kan sila ɓa koto ɗo sila koto ɗom de alaga sila kotolu ta dolle foromol ɓe silo kan sila ɓa koto kan ndema silo sila ɓa koto siloɓe je kan ndema siloɓe je sila ɓa koto lon ɗo koto itamoɗa sunno itamoɗa bida mbe kilala dinol fasara kan min farro nin sunno nin kano kolu ɓe je ngala farrore ke farroti ngala sunnore ke sunnoti ngala kankole ke kankode ngala konkole ke konkode ngala haramo ke haramode man fellahu kan walam ajid ala zalika a adkhulu janna fontita arjana namu yeyi jumala on sita ala on sita ɓen arjana sa foñoen ɗum ɓa kaso kañum fo juma jamanna de ako ala ya tinya bi mo ma abin da la ka ka kama fen ta da fan na haka kuma ka dia nya na siya da anafu me da fula de ko do n'a nane sa e da ta ya lobi ta da be ne da mm. kuma den de da lobi siloka eh أرأيت إذا حلت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء أدخل قال النام دان حلالو كحلالو دي حرامو كحرامو دي إذا سي كما كتولو كان إكوني مكان كودا فو نعما إكوني دوم سنو دا فو نعما إكوني دولا فرا فو نعما أساج إمو سنو دي ممونتي أفوتين سباري استيباب دو يدوا كانوا باكي دي قرد ها في سفر تعمو كون تعمل على لنكنا Mm-hmm. tamola sulata duwala albañol ɓa kanna ala kafude aɗa karagoma moriya alade al moriya siyandede tamala be aɗon ɓe tuwa ɗo anna allah kiri annolla mo an allah doctorol mo inira loya mo ñamen ɓenala loya ɓenala doctor o oto ɓenala moori foro wo foro ke jiki sembe jiki sembe hmm. se morkunda mi hmm. sima almorol mudade moro kondaal moroɓe wonɗe nene ñownene kumade de wonde kiliyani minen dalde de misimani moro yaala dal morol muda de tamala mala o mala antana moro mo kara nder anen kara nen kara kala munna morode juma o juma ka duwa keñi alma ko bimo jumoɗo mba da sikkemo samba jamoɗo a fo duwaje walla kilo walla koɗo a fo fa wira jamoɗo bimo jumoɗo yo keme samba jee o kemo karo kara nan ne be je. na da da wele kelen nan de na jumalon jumalon ye ne bira juma ne fa bira juma e wele kiran fe la la ke me fula bo ci je a samba jama da kon don na fongo alfana alfa nyo be lolo do eh, anyo na jama do a sambe kanal kala no samba nyo ko ale sabare a ko e n'a ta mala la do ni juma ba sala da da do ala ne jama sala da ba langa do na ta mala ne yo ta mala alfana alfa nyo alkana fen din samba ye lolo gimoɗo mol bloquin so ɓe kata gimoɗo a ta mala kesi aran a fofa karfa nasi a fa kon na juma sadi hadiyo nasi ade oɗo ñin juma e <coughs> ne ni ɓiɗa enen keme da walla karo kara nen keme lulo aɓe karo ɓanna juma ko lulo ni fabita ayo bula jom ba jiba na nafudala a yolande hadiyo to en ndimma ko alsatu sadal e karala sadal amojo a ñamo a tanna juma bula. moro ala sidi la jamo ta silima se la do be je de do lo moro sa to ala sidi do frana da sai e. lu ngola sa to hade mo londa fona juma man ke nyaara jumo juma ala nga duwa fo sila kondolam kar la duwa jumo ju an ko min tar mu jay e ko birin jamon kurbo kira ta suleiman na jamon sanji tandan koman birin jamon kurbo kira jumo mina ya kurwa na anan biye ta yawa jumo juma ta kurwa samba ba jamon misali ba da sanje tan na ramangi mabul mm. moro don Fran adna sa ka sa ida mala shi da shi anan ngane beda lolo moro sa to lungolo ala shi da sen to akarla dua anayi e e mo la dua fo akata ta ndu buka no modem lungolo ko ko pal moro ka yo fo ba ke lungolo moro sa to e konyo ko moro ka sia ko ko ni bire be jaman kudu o kala gomen kata siman jaman lo kudu lo asa men sa sanje tan na o jaman lo kudu lo kudu bo ay e kurwana onin bida afan sati jimo juma se kuro ya kurwa hmm. na da sa da ana da iya ma eh, eh, eh, na mara e, sai bar jimo kurwa an ne kurwa faso da sara kurwa kurwa ba jimo juma an kuro kurwa da moro sa to bula yo musa ibare e ji kan gitan na ne ku ita sa ta yi mendo yau da ta yi mabula wala oɗon ka ka duwa ñinen korege hadisa keme eh, konon ɗo kanse an abi hurayde lana kala kawsan kila banke a hmm. ko kawsan kila salasida waɗa ko duwa sababe kerende mustajabu duwal ka jaabile la sakka fina mokakala sika o duwalu tol ka jaabi wara hade nene tawan ko duwa nin a ɓuran ɗo ne ni ko duwa n koko ko ɓeesi e mawɓe de mala aɗaga duwa mala men ne duwa ɓe jaabila lum dan duwa jaade kon ko ñool ɓe jaabilade par ce que kon kana si kawlato ako ima wana rawan kola duwal ka jaabilade a o kan ja kallede sa nali rawan koke ɓagaw saate o saate sa ko ñinga kana ko ko morkunda on toɓe jam ni wana ñin ko duwa ñini tanolu may kana wasa yamo yemo kana wasa yamo yemoya ala karamba e suwane o ako muna duwa ñini tanolu bulu kawo koɗo kan kala fo jaabi kasama fan a fama lammay kasama fan weli e weli wuro ala ɗo satomo baradial jaro wuluɗo saɗoon jiidaji baradial e ko ɓen jeeraɗo jii koman bola jiidima président o wuluɗo saɗoon baradial e ɓiɗen tara je nayi e, e, sererawan ko e, e ala faali ko ndu weli e ɓe weli kankala fo kasama kasamala saɗo o a wuluɗo da. wona lo a ala fa e kon kon to la jan ji ko wala problème la ji di ma so do jang ha o yamba tan dula man e yoma ni weli sa do yimo ni ma sa do e ke baal dun de fendi da wilta e mol ga dasta na ke sada ko bay to wilta ka wilta ko ma de na ta do telefon do da barjan ma mana e wilta si da ya di anila alkare ko lafire duwa ni jan ji ko na wilta dan an kala kono ɓega tawa dol ka wele kene dol kene yaata fan ɗol wele fula wele ɗo simbara ye ñolya ani ani sabale ñolya wele ɗo ɓa wele tan barjat dara jannen kan kode hana man jam da son ɗo dara kaye turo dabo dimma mon turo dabo o dara bo holo sinji oñon jiiɗima no jii fiya jakala e saña ko yonkuman e gonko duwa jaabitanga jiiɗima soɗo ala siya ñawna ala diya ñaw hmm. rawanko ɗuma fo bile waɗa yeddunde kalwa kana e ko ha ko ala e ko a hmm. la sakka fihinna o ka danka Eh, kuɓe kilalala ano yemo toña eɗan oto etiña o dawre musa anin tamalalla duwa o ka la fo ni rawan ka duwa ka la de ana kunanga fale formula mina rawan ko da datila rawan ko duwa jaabe silolti de anin dawala magan mallan duwa duwal tamalalla duwa ka jabi la alfana duwa jaa alio duwa ke ala foye o dawatul da ni wululala duwa ala walade duwa diŋoye wululala duwa diwa ka la de se misima la bede ada wallahi ndata kira dina da fatu damman labrata damman a billahi rabban o bil islami dinan o ɓe mouhammado rasulan wona biya hannin duniya da. dinole hmm, nde sontate duron nere sako dunani lakeɓela dinole misimata olwolala alsi duwa siande aldon ol kan sakal bañol ol ba duwa bakalen mooriya ɓe duwaño baala mooriya ɓe ba. rambina gambia ta mala ko daga nana sonda ata nela rawan ko gina fana ka ba jara jabina kada ba sai ka ta mo ben dan da to leke mata ma to ko pro ka duwa nyina wa nan ka duwa ka le e duwa be be jabi la da mm e duwa san su da duwa e ma be da ya nyina e hakilo la ya nyina da la ya nyina duwa sanna ya nyina nganyo la ala na duwa nyina nyobo nga duwa nyina mo kana mo mo ne mo te nyaket la mo le fiala mo le la mo le fiala Hmm. molde ñon nena min to ñoo kerutude lon ɗo bunɗa keme taw worulanin sabañam babu ma yadu o bihi za hafa nasan aw gayrahum <laughs> hano da tamala allah bunɗan bole to daji ka bunda bunɗade kana ko kila sunno nana biɗan holto jang mbe daji ka mbeɗe bunɗale to ma karamul ahlak ako ma yadu o biha si duwa duwaran jumala karan <laughs> malawol alijan fana ta bakede khafa nasilan nasilanta nasa molla aw ghairu walla wattanolu amma nyade ni mota nyo ko de kandan nambara de e kandan de masala de tamara don ɗum de ɗewrene de eh eh ila la mana adwa fele hmm. kama ko antan sen ni ni ni yabula de waka e fere fere ni konta ɓaka haaji koren ben ko a jarata tan sai bada nol to hon nima hakkebla ñinata kon bai bai tanka be jala bai la lawol bai la ala no da hannun man sala ko be lo le salen la man ta la ndu mala nga fa ko la la no ako an abi musa al da lana annan anna sana kila kana kira idza khafa qauman nas lan tamulu la jawlu jawla katira ma fele jawtan karam ba fele ay la ngane jawle muru kan hmm. kala ko allahumma inna najala ka fi nuhurihim wa na'udhuka min shururihim la ilaha illa a eto ɗon ani hanni ma to ɗum hanni ma to allahumma ar inna ɗo naƴa kam mbiyeteke fi nuhurihim e ton e tonto walla e noon suwolu noon huwolu kono wona odi ko mbiyetan koñe min suɓe ma siba maari e ton mo tan ñaf i kana fulantema yen tan kemantoro jawo be to muta a be muta eh, sapin tonto feten banku la ilaha illallah ala jawo be to muta eh, yan kana din jawo be ha ni sidara ba min den kata sai jawo mele man mela allahumma inna najaka fi nuhurihim sa ese jawya siyade kan kelaw siyade kan fa dono ba dono si ñolo tamadulaɗo e ta ñolo futu e, la yimmude langane siri duwarado allahumma inna najarka fi nuhuri himo wana ozibka min sururi himo abanta mm, yalo dañin kan a jawate lolene a jaholu kana sewo ndewolu kana sunnu musolu kana kumbo ndiŋolu kana bata sibako ale a kan jawolu kana sewol ñiŋolu kana sun na musolu kana kumbo ndiŋolu kana bata hmm. pour jaw sawo kana lomo burayi en duwaram hmm. tamala ala silanta ala silanta ñola walla sena man salla tubabo walla police walla walla ene eh, eh, walla walla meyo mulo ehe allahuma inna naji aluka fi nuhurihim wona ojika min sururihim a koɗo maari innantoɗo najira kam mbiye kila fino maari gemute e eh, toon mutalaata wona oji kam mbiyata ko min suurima siibo ndan kan jawɓe ma siibo hmm, a fo araw kala baraka ñumin kam ni mona hana ɓande ka kawa ela kawa maare fin tankan jawol jawo ma sibo tanka ñinin dole ka tankan aka yefere fere ndu yefere lamu de allahu akbar alala warta kuma kumol na a kañan da nan fe na wadanda allah kwara fonolan dana a kundini teti da rahu abu da on nasai bi sinadin hassan hadisa keme a lonɗo bunda keme ta wurin nanin jawo babun ma yaqulu ida nasala manzilan sai ma yaqulu simna ko zama na jirar da ha malla janna jam dara bo alla jam hmm, si min yiro malla janna ke ke ko ma jan jam nyen suro malla janna nyen ba malla janna ma hanye janyade hmm. kana fo mo bo man sodo korte man sodo da fa ka sodo tala mi aje sono bo silanta janta tan wala di ala dorong iman mm. tan kan da man na tan ya tora e sabare o sa albe wakil albe mori mm. ala ala albe sonna albe ko kila kore londo bulla keme ta worolanin nanin jam be kidajo a riyadu salmin kalami sayyidul mursalin abe hadisa sahara ako babu ma yaqulu mosi muna fo iza nazala manza nat jirad lato mata de molta fi ala de molla la fran yo fi ala dum bayde sai ya do bodal do o baydal ala na so biya mo da so biya de الحديث كما كنت تنسين فلا أنا خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت أكو سمير سنغام كلا فلا يقول صلى الله عليه ما من نزل إلى ما يبا إلى ما كلا لك ديام نمو جيدا منزل جيد لارو ثم قال أكو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يجره شيء حتى yartahila من منزله ذلك jantanga abulela kafa kan Hmm. gimalo kafowo comme en nimmo taradula to jande folisolo ga ñaatila ñan tamalam mballa bondala to de jande ɓe mo moto kira jan jande kayre koɓe jande mon ko ɓe mo ɓulu jande mon ko ɓe ɓalale hmm, keɓa ɗiɓla no ɗiɓendina hmm, a tankaran tankaran ɓoronen mbiyta ɓe kanandiran kun kanaran kun kanaran mba felem kun kanaran mba stankaran bafele a uzu mbe tan koñina ɓe kalimat la ala la kalimolu usasar jawo moy bake bake bake wana kam ka ala tola lonna ɓe kamɓen tala ta nyim bala anin na fa hadisul a ulun da betan ko yinin na be kalma da alala kalma la ba kawo ita sa ko ita fon ko ha ayi ala mol ka ko nan safo ben boyda kulodo walla ben ndu nan fo ha o ta ma wala lo fo ala to bola bala be walla wanda tanati ɓaɓe kara matilla alala kalamola beelo safo bala beelo naskabon ya kutikoto ala ba ba a o ni omi ɓetanga ɓe kalamade alala kalamolla a tamala ala en kalama timmaren kalama sirewle min shar ma chonfen mu ma si bore halaka ala ya da ala e chonfen da toro ba ala to bara ko yayi fo da fodala ki kisara ya mama e kisara a safimade site bala e kisara ha moro nde lafira koɗa taŋol law dinkira kuɗoɗo yalan dimbalo ni weddu dinkira kuɗoɗo fof ka taŋo keje o keje o keje ta morol ya a on wi an tan usa so don timan ke tawon na usa be kane fambale a faye tawon kala pato be mbulu be safe don dile ya sare je walla ka en be din nan de walla din lulu ton kon nane do ke tem walla ne da fa sa do jin wal ne boal ni fon fen te safe la je ya non la me kanda ko to ke je kanda fen ke je ne la do fon je man je dabaro ke je o dabaro yo le ke je ha a karita sai be safe din dile ni o ala karita ko de so ne de ولا الناس في ليه في مصنج الو اوكي زاف ين دفي على مول دفي على دي مول لا فرا في على نيولا بوبي بايلا نبي مو في على مول في على لو ما مول في على ودول ما ادم دول خر كردم بني ادم تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام على تو ين تول بركان بلا دي هذا ذكر مبارك انزلناه افا انتم له ممكن دول مو سوسو اذا مول في على مو تعالى Mm-hmm. aw badala ɗo ñaw feerano ñaw mm, fe a badala a badala lamiya dorho se mouhamadou sila ko fente toral neñin fola korɗa kotonelɗa koton hatta yara tahila foye bon min mandirde e jiire ɗawo ɗa yeñin foje kuude soroje sa ta fonora oto saye mbatum nasolan koɓe finde ne ɓe finde kaliñum ma ni ɓeelala e kaliñum ma ni ladde mbaali kali koñum nasola o ɓe teatale trabajo mucho. O sea, al canal me lo fueron a la a la a la tona, calmate. Arisa yulit konondo tan sai Umar da lanu huma kala kana da sarki lanu ma fon kira idan sa afrana ta mada fa da nan mun bai dun kana dun afra lun dan da mode do andi ya e fon ya ya de ane fon ta da ba sa la ku do na mu jande jinol be je buwal be je sirana be men kinan ko be je kata nen nan bala nen bandi ol be je hade sal ni jatol fon be be je hmm, buntal ol be be je kila nen sudo nya kala ko ya ardu rabbi wa rabbukillah a'udhu billahi min sharriki wa sharri ma fiki wa sharri ma khulaka fiki wa sharri ma yadibu alayki a'udhu billahi min sharri asadin wa aswadin ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد لا إله إلا الله رسول الله alkata on bakata on sole morolu e lami mate on dande ako baka ɓay kan samba ñamede e kan da moriya fo ako ɓe sasol ɓe yilama nden moroti e ɓina hakkille anol fana ɓe kila morote ɓen kon lala ñaadi taw on mba fele taw mba fele a kaatume mara fawiɗum waɗa a aten ma fon fon sika ke ko ɓe jarama mouhammad rasulallah bidiyama kan nafra dilata e ya ardu banko mbiɗen futata jan nani malan jeeyi bola mbiɗa ka nata jang akoye mba ko min soɓe hakkuda wula mba ɗon jinol nin sal nin fonko ɗum ko jang ete olu jela jang on ton mo mala jang hmm. he ako a te man siwto sino ɓen ka ele sino sal ɗum jino jam mm, do mm, mm. morolol keme konte tan seninna et saba wani bin umar adilla anu mande men lo mori ar hanne ke hawaito e moro mbik an ke ko le sako ne fa morol ni alo men moyto moro mala morol bi kama ala fo ya jama nyon ne abla fare ka kala morol ne kame ma morol bi kama ale sabar morol bi kama ndam morol وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كو كان رسول كلا يما صلى الله عليه وسلم إذا سافر أفاق مورا لا يسيد جاب كاستسي أكافو فنا دولة على سالة دقام بيكوتم أكو أكو نيال مونا لالكا هو كرنا بافلة كوان لابا أكو على لنيمو لبي أبا كوسو سمين من دورا بيرولا كرانا راسي لا كوفو كنبال جاب كنبال a ko ala karaŋo maŋ si ane a neema baalu be ala be ke baa kaw sie a bee do maŋ ba ba kaw sie karang no a ko baala neemaŋ doola ala meŋ gaa a ko ala ye ke fenti meŋ wara baata karaŋ nooto bari gambiyaŋ koro kaa taalu be jiibee le e eh, kaa karaŋ naa jiibee le e eh, kaa kawandi la jiibee ɓe kamo ñimma jiiɓe ɓe kamo ma jiiɓe nonde ɗen nun kote sonna yaya ma yata mala moto sonna ko ñommoy tela banko ka moyo o ma hana dinno lani on foyte sonnoɗa fa bari e ka ni min nara ka he kawanla ɓalamo alawo kawanɗa kam fa jelolora ay kada ako wala alta ako o warte feñagan londo nin karandiroto nin karandinoto ako mo alala neman dinnete ɓa kawsu bala alay men e ka bala mo ñimmare albikoja kaw kamɓen kol bikoy ibukaje itoloka talibe a usaje ikala karalla dije ala ala de sa annabi ko kila kira idza safara fa aqbala li kala ko ya banko kila kadi an banko رب انت محمد رسول الله ماري لا لا وربك يعني ده بانكو ماري إذا سدو إذا سادو بيتل الله على نم عند إذا بماري ما الله جل أعوذ بتانكو بالله على من شر كيت إما سيبو إذا سدو إما سيبو بلا بلا دانا إنتانك إما سيبو ما سيبو بدلا تلكو أبي واتول تلكو kana ko tusita dulare fana usasi hakkilintama mbete molɓe moyalo kono o sar e wala ɓe mallala e to enatake e usasede o sarre mane fon e masibo fiki men ɓeyte suto kono masibo masiɓe ɓe kono jan alama ala en tanka ala jan o sarre mane fon masibo hulika ye men deɗa fiki ite kono jan ye masibo masiɓe deɗa jan aɓe bala janaba walla tende sorola jande o sarre mane fon masibo ya debbo alaki men ke mili mili kono ka mili mili kono jan alama en te tanka la jantele jan kontode comme ni soɓe a kunda jan banko soɓe a kunda banko kila ala ɓe kuma kande a filan mba foke kono mba fokan jumalo a oɗum ɓe tan koye billa alama min sara asadin olu fawlu jatawo solu o sulu o jatama o ɓe he jata dasito firo sulu jata dasito firo oto da fewo dasito firo o asuwade ni sa feolo ɓatteñe kono sawo biyeɗal nin sa ba mbaali bɛ ani o sa ba katan katan nin kɔ fɛn nin kinanka ɓayran fele morolo kullo ba fele nin kinankolu fewlo ɓe ɓayran fele omina hayyata nin salu koronde fewlo ɓe ma sibon bɛ tan kalala fula wala ata nen bontalol ɓe nin kinan ka wulindiran fula kambran ja ka ɓa anen kinan ko ɓay faroto omin sakini le ɓalade anen fen fen ka sabati jang nin man torolo ɓala jina jaw ayramadin jaw anen ɓandi on ni rebelo bema sibo omin walida anen wulura, fen ma wala da anen fen fen me wulu fen fen wuluda ka wula bema sibo tan kala jang hmm. eso keɗaɗe mantelaje si ma kuufima hmm. on mote fe ala de ɗinole vraiment le fe ala o ɓaytale على كان عفيام ولا على ما انتو لفيها اما انك عفيام إيه، لا كده كرم لبني آدم دون مثل مولين دول مورو للدي راه ابو داود ولا اسود السكس wala asar motion lu marché ba wala dafon dafa qala khatab sakin badahum al jinn alladhina hum sukanul ab anen jinol men be sabade men sutun kono jan yulan kono jan so ba kunda lan jinol men be jamba wa banda shon fenna qala kol balad min al ad ma kana ma wal hayawan balad ana alafu balad ma sakana al balad wa min walida ma walada bol akum wal fataka anen balad min al ad ban ko sabad lan ma kana ma wal hayawan ka sabada dawda wa lam kun fihi bina o manjira nen tan noon ko kordata je fende je ka fole balade wala kenso kala ko yahtamal annal mala bila walade iblis ma walade asiatin ani ka foko walde ma ani setan no iblis ana so so wulo setan no sifa sifa ani la sera na kontu ani la sera na balu e be mo mon to len kenen to jang yen tan kama si wala jang mm. e fana yala e ala la yen ka sa ko dolde walla ken na so de yake nyota ya sarin sarin ko da bela buate mara shen shen da motora la odo jina tal tora la ibaraje mamba je tal tora hmm. ala kana molu fondi ala kana sa ba gaw e ko moro to banga to sa so lo kana to sa an sen be karan no banga na banga na nyin so so ba hmm. hmm? a wa na ba ka rena sa so ba kuma ke ngai be karan so sa ita man yin karan sana ga to man hajo to man sanno bulala no ma sa ande nya na bulala la no ma ita man e mona ka ya karu mo jeen balala bay mori ala mo de ya jina to mo je ba mori ala be ala to no sa nyi yo se ta mala fa katu mo te nyin ta ba kana fa mori amam be kana molu fondi kana fa fondi he anya hakken da anya ya ka ala fa anya anya hada nyi no ke bo ke ba to to le fana ha ira moro e ka fa ko aka hukum be firin da ako american law ka fa wala firin dan do de follo fiŋo mooriyale firinde baŋ aniŋ fonkoolu eh, faransinkoolu wolu ɓe jo idolu mool niŋ yenoolu la wallo firin ba toromlo firin fo mooriyale torom firinde baŋ naa siifa kafirolu royano moo kana duwaaki baa kafiro firinde ma duwaaki la ilaha illallah rasulullah kewo e kan fara ɗo kamma ñoy si hakkiltu kuma ɗo to o misal o kiyasu maal farek san tulong do namnan jiraje fo eh, way katu mo tay tan ko safo fo la be tulong ana man jomol ba walla tubabul karada be ka jomol eh, eh, sabari sabari wol jomol to man jomol ñun don nintolo kan to faato jomol la jang tubabo man la alana mo dunda lan teme lata e kon kana dun ato ba tubabo man safo fosire mo kana sa fosire fo tubabo lan duna tama kan kulum bal men tama jinol ne fonkolo fo tubabo jomol da fo man jomol e sabari kana ñul suman kana ala feyani ala kilani ala to abillahi wa ayati wa rasulu kuntum tastahzi'un kebu ali sabari ba sa alhamdulillah alsabarra ba kama moro be hmm, kamanen tawro lanen lolum banuma hanabi da sanan ben sambakan babu istibab ta'jil musafir arruju ila ahli idha qada hajatahu hey ko ni simale so be ada bunda do fulabe istiba ya kana ita sunno nin bidan to mu da kan kolam tajil musafir mara si koronto ay e, tolomi arruju ay e, muru kata baki ila ala ala musulka idza qada hajara ne hajo ba hmm. ni dara hajara min ne tama dal ha ta tama ko e, la dal ita be dan bi ko la bara dan do wal fana hakilo be kan musulmin din no ida da hajara no banda sayi sai ita ona ke yo kare hajo ba na ba dara mi do mi ro banda sayi na ira alhaajana o ɓannda fayi hadisa keme konɗo tan seni nan mouhammad rasulullah makarimul akaki mo yatimmandira ana abi hoydala ana annabi sa sa qala kila ko a safar kila ko tamo kiti atun kuntumala minal azayan kankarar ta tamore ako mu mo toro dole de yamna hada ka kal do to ba ta amara domora ita domoro keno la isa wala isa wala domoro kon ibe na so kono ila ya do o an ta ko nun to nun to saka nun do ma fon o salaba nin min fo ita sur la nyama o no ma nin si la si no ni si no la ita keno la nyama oto fa oto fa oto iga kada ahadu kun nal do kino bande ho alani hajala la muhimmala ala sulu ala min safa ala tamoɗo falo yo ajjuroɗa ñanna tariyandire kira ko elaɗo haale kira mo ka tariya kamurala dembala kan ta tahoga ala nahamata walla maksuda ala kira kira ko ba ɗo hmm. karaw londo bunda keme tan worula no woro ñanto ko babun istihbabe ala ahlihi haram wa karahiyatuhu fi lleyle li gayre hajatin Oh. eyi eyi eyi hadis o e, e, e tan woro jan yakan alqudum kana mhm. ala alala musol kanna hala natili bulo o ya to ta alo e, e jumale kare sms dinnoruɗa kara aten ɗe karje hani hani to yalama espace anigo tole yalata malam ande yalon ɗi molle yalon niman sangi ni on te ɗaɓara kuwol mila sonkol ni e yillema ɓe ɗaɓarde ɓe nafe ɓe ɓen filandola e téléphone o ga fo ɓakawol walla fola moɗol kon mbina afrique botu yalanta moman on kon ɓoola konote duwara ɗuwaran fifa alay kollel kara Eh, ala ma karamal akhlaq hmm, hmm. silan kana e eh, dunde silan ɗo kon ne ɓina ela muso walla hande moɓeɗa ɓari e simmolu kala mo ɗan ela muso ne ɗum eh, takkitisol ko ñin lon kare mbiɗaɗa ngapile ngatike ɗo kon to mbina wata kara fula kana somada fo telebulo mbal akana telebulo na telebulo hmm. ya e mallafe ka suutonna fodal fola yo ya na pilar be dulla abe fodal suro bal abada mo le yaral ah ron Allah ya podo ro soma danga fundo mo gami kon kon da kan kambina le si pare if eh ngabdu hadiso kon hadisa kema kon do tan sene lo an jabira dana an rasul qala ko idza tala ima ima ima na mer ahadukum doki ala ghaibara meda banta tumaran kiyano ɓeɗen seero a man na ɓeɗen sanji lol sanji fula sanji ta ma na no tamala bina fala yattoro kanna a kana tirenma to a ahalala muso ka su suuɗo a kana suuɗo ɗo o kan yi d'a kanko ɓe mayillama kada kongo suuɗo jumalen ndelem e, e, e, bari fana hani mam ani a ta min lan juro kuwolte comme téléphone te soto ɗen kontakolto kene o an annana sa kila sen ha imol fanan ayatruka rajulu mo e tirema toona ahlana dimba ka mo ala ko hadisa kama kondo tan seni wooro wan anasira delano kala ko kana so kilañimma keɗa la yatruka abi kanna ahla hala suuto dimba ka leylan suuto abi ke suuto kana kana kan somanda wuraran mo ka buton na bi ko kede aka ne kan tilo nyara mara da sa fo ko binala e si pare e dulal pare de e dulal to mo e kwanto bar <laughs> en don len dina aditu billahi rabban wa bil islam dina wa rasul kana fo nyen nan sunno nan dina alo kumol bula sayin mol kunen do do kalan do katar kan karan ka sunnal topaɗo e kamana sunna topaɗo e manna ɗimal topaɗo mais sunnonin kano kuolo kuɗi e kamana katar topaɗo katara katara e katar katar katar katara katara mine katara katara omen mo katatoyaɗe min katara katara nden ka katala wulende adi e, e londo bundaki me tawrolani worolañam babun ma yaqulu ha simuna fo ida e raja na murta wa o ida e raa balden aninna ala bankoje sa lundan fele ɓe seekana yela sato ya gambe ya fele ɓe gila airport do malan wannan kayan sai sai hadai umar asaba da ke ba zata ta biyu almasafi za a sai da lissan ƙasa a zafi na a akibar ganda senegal airport ga afirka suna yau ya allah akibar hadisa a ese gonin kuma na kumana oɗon ko hadisa keme kondo tan ni woro wula na ana da kan ni sami sabargo yala ni olon dan buña subhanallah so gonin layla e mantanake ko ko yaade lannata kumalanila lanna ɗiyamɗo alide ɗa kaw so ni ɓeelañu fonkola rawankola in kewo jela ni bina saɗu men ɗo e keɓen ɗo layi la. sa'ata ya ji aka laga yan tana da tamara na sun kone laila laila ne su lana laila ya yara wanda tana ya mai sa ya wata ya ja kan laga ne yanke su kura ta yango mara fara da ha ne bai ta e e e sa da ne su ne su kura kado kusa an gama hannu jandan ma ibe fanyo be mara ko na ta wala da kai muna mol man su mol ta fiyara dinna lalata mol fiyara ko bai ta hadisa kama kontan sen wula wan ana sai da kala ko akbal na nyati mara san nin kila bunaka hatan fa za kunna da bi zahar madina madina eh, eh, eh, bandala na madina je madina faramasa nya sa to je kala annabi fa a ibuna ta ibuna abiduna li rabbina hamidun falam ya jara me fa yaqul la bayn fulada hatta qadimna wa fanna rabada kila fa ne kuma lakam ana na bin haisa da fa ben dun batala al badrul kila anan sai ko تعالى البادر علينا من ثنيات الوداع وجبت شكر علينا مدى لله ayuhal mabusu fina marhaban jita bil amrumata marhaban ya khairada esa kausu ahmadu usmana ibrahim alamin nimmabun seku nosi jallo mariyama o aisatu fatumata sare tabin suute laabina mouhamad rasulullah bah ta ibna mourlan ta ibna tourbilan abidona batulan mi rabbina mario hamiduna kentulan aben kuma fon fonna falama ga be ke fonya ya qul ya kafa hatta qadimna mala fonga dum madina rawahu muslim afa ba fala mol ba ne moro je ba don dina je ba don daga sa da kan so ko ai ka bana nola ar la ara lon dal don so ko la la ne mo le la moro lon dal don so ko ma mo la jama fol be fiar adul da fiar le be fiar sisa ba den tan be be fiar la den be be fiar ai karam yan nan dina hadisa e londo bonda keme tawrolanin sejan babu isti babu ibtidail qadimu bil masjid allazi fi jiwarihi wa salati fi rakatain kodega ha karam bera rawsa fi kuma banda londo bunda keme tawro lan sen jari yadi salih min kalam sayyidul mursal imam ko kodo ke ko makarimul akhlaq ko bunda do tamol bunda do babun istihbab ya kanule ibda al qadim na la folo bil masjid jamoto الذي جامع من في جوار من بعد النار وصلاة الناس salada na جامع fi jama ولا katen الله wala على nim wallahi جامع ها ne ka fulo ne nen moɗo nara imamol ye ɓen de suukone layrani ni e fulo ñamoɗo ye lo fula sele silo ɗande duwañe sama jaati kunda molta fiyala de anede molle lefata ñoo fiyala dinnol bo ɓaydala alda mol fiyala jam mol ma file nakima oh. hey asi koy ba sa koy ɗala istibabu yakan ibtidal e qarin nala yaɗati bil masi e fulo misiroɗo الذي نسيرهم في جوار من بلا كاركير من بلا دان دولا على لا نسيره وصلاة أنا يسأل فلو فيه مسيرك لو فلا سأل أنا دولا سوا أليس كما كنت أنسى أن كابن مالك أدران أن نرسى كلا سنسان كان كلا إذا قدم نانا من صفحة تامد لارو بدا كفولو كلا فون بالمسجد جامو دفراكا في أكا سنجي لك أتين اللو فلا ورانيو مورو جول نهي جلا جي فلو تجانا نفو سنسان جاكا لو بندر هاكو غامرس ɓaka sun ke jela nila mol nal ɓeɗa wangal kata jang ha e lennade kumala nila lonna diyamuta lidi mutafaka ale nan ɗola bundala ban tamola koor allahu akibar voilà kilin kilin kilin donon ifi yo mum mo ila tama programme o yoɓe ɓal londe haade saharanlo to dalile koyolɗo yaalo ñannawa killale karawola barakata nin karandiro londo bunda kemene tan worulanin kono ba abun tahrimu safre l mar'ati ta solatamo haramu yatala ko ni haramo tomo janni bamala ka jan fo de ida ko be bukul haram hada mu to ta etamo haramu ɗam e hmm. ka fo tilla ni ɓe jeefo mu to damma ɗatamo ɗon e ka til Thank you. alan tilol fana ɓe jamano fana alone ka fottilla tilde kono ɓe tafsirone jahado ya fottilla tili ñin komaɓe folone ka fottilla tili e fo ɓa fola ete ɓa fola harakate mo sodan mala tamo taarima harame ato so safara mara mo sola tamo waɗa damma ɓa ka fiyaɗa eko tili eka fottilla tili fottili nen tilmaki ane go tilol makila tilo do kuro haram ɗo tilo da ka haram la harakate tilo da ka haram harakate tilo keme kononto tan senin kononto hadisu an abi radiallahu anhu kala kalasa ko kila ko la yihillu ñimman da limrati muso kiliyen tumine bila millata alala o lemana kane alkiyamana tu safir musoye tama ma silata yewmintilo konto le anin suuto illa fo madiye maharamin alayha fa la fotu haramie tara fen ko alan tambira bunda ɗo la nalaɓe tamala kon kilam kana hande ta cekiro fula mu iman ɗo e ɗoyatala kaba sabal ha nonda tamol ngola sudu tamol la satolu jam fota ñoola moosi tama e tama e tama fayi kolama futa satama e lawulo ko aye tama e tama fayi til tankama futa satama ɓe lawulo ko muso a koyta o ko koyta o tilo muso koyta il faut ɓara olo muso de tamano adama a kere ja kafuta ja fo adamma ani ko donc ani wandi kewlte o tamo la? men da furu haram ñooti par ce que mo soɓe wande kewlu kono ani ɓeelala wulolu kono tilmum e foti yatolo e otumo musoman siya fanade kewol tanole musol fanati de wandi ke otumo otumo misima kuta foro mol jeno tata kere ne fodandala mol otumo ni e kono ke kele ke kele e mal tamara fojara e wuro ke kela kono kela e bulan balo kono markate he be oto woloŋe fof mbaɗa musode tamanoɗo oto o tele dibiolo o tele koleŋol nin mbi kana e tembe noɗo tele kentamo ma e tallulo ha tele sabatamo yo ɓa sa noɗo mo kaba comba kata e bangilo lokuntamolo jara banjo loku walla tele saba tele yatoraɓade ɓa sa ɓi tulola kira wa waɗode ne ka tele sabala ke jara banjono e sa mondo waɗi sama jaram abbilede abanjol mondo waɗi sama oto sa ni muso kaɓira combo kana faye ko usa fi sabara ɗen ha ima ñanatala combo musoɗamma ene kema ñanatala ene wanɗo ene fotu haram ñamaña mune kira la fo kotul tamo mo kana ke sabari aka fotul juma til juma ka fotul juma yin la kondon da ada sama da jara ada da kondon bani moto kono mom mo be moto men ko moo tan be moto men ko mo woro la be moto men ko tile bulo ñaabe mol ñaabe la hanni ibra jonko be lole be ñobato ni mo ko mom sodo ko tanata mo sodo la e si ko da mo si ko da altara fala fala banje al duwa da ñe sa ni mo so ma wata mo ka da la ye mo lo sodo be me la la ka pa so ne mo wana hmm. fo muktada halol londe ako mo tafo yale hadisa kemen konde tan kono ولا لا حديث له عنهم ولا لا حديث له وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلا يقول لكم لا يقول وان رجل مو كان شركه بمرات مصوفي الا فو وما هذا ما رفع فروح حرام فانا لا حرام ne ba ba ka sa فجاء ko daga ko ja fa ba fa فلان fa sala ha ma fa ba fa tele on ko أنا بروكا بوزنور so fa an ko an pro ka bo no do one by one next Hmm, dafa ko musoro do ha mo mo woni ma moñana fere la ela furu haram ñoto je bisimilla taji nin deftere ɓe solle nila musoro do ani ba ma ya do sa dani adin na eh, eh, eh, docteur ba ha docteur ba ma opére ko e e ba furu ɗumina ke da na tema ela musoro na tema wa na ide wana ɓe alhaalol fasarlalde kare ñin ɓe pour sahawa ni ɗiya ani min si jeeno wulumol tem wala taqrabu zina ɓawi ferolo wol ka jeeno wulula ino musoɗa ma tamada ina ɓe lala dula kena ɓe wullañi wulan kono aldan ma ɓe je yaro man koy ɓa tama koyeron tanata je hiji tamonen tama koyeron allahu akibar comme alaña san fi fasa damen ita musore pin non ɗo ke wafira keke jonde walla kere po ta gene ne tamo nene e a kanta nene a kanta e kanta tulu kanta ke tulludawde gene rawde e kana ɓula kewlo feego e ma da mbitende libe silo da koyre mbakere ba musol ka ye ɓula kewlo fee oman koyɗe ke koloɓe koleɓe o ke jamala ko o kambane jamma musu ɓatade muso koolo beela ita muso kilon yeɓula kewlu fee yamin muso lo koyɗo o kambane jamalu kono ban o muso umus ko e be ni soronne bun kilolu kono tombi on ɓanto wulolu kono ala la dulaɗo ita e musu kilo kambane jama e foni mo e molu ñoñala de kante ɗo e, si ɗomuta ɗo si bala fa wala ɗo walla ɗo kana kanake ɗo si silandore ba noon te o manque sila koye ɗum dige sai o tama sifo ala jiiɗe ma musolo kana tama e ɗammalo e keñolde tejani furo haranŋolo moña simalo men lela koro ani men siɓe siidi fensino ene muso kana fere de amankere furo haram ñoode amanke futu ñoode eh, e wala tu safiri mana muso kana tama illa ma e ma zima fana fanala furo haram ño kala la horajo kewke kila yasete aɗa kila enna mrati ɓe en fula ɗon tula musoro harajoro fini haaja kawda hijo waynen tede octotobre yente to safe fi gaƴode kelol kalla wa kaza nte kombira ta mana muso ta bida ɓata bita ta bida jihar da cewa sa da damala bita do kaza wa kaza kala ga in tarki ta fa hojji mamra sa ite to fane bo kilelala kono ita hijjilala kono ililamu fo ita hija sa ni ko ñina sa fana de batude sabari samari. oro kana foti ke sanna le ko momo nyinda tike ri sona e bada ma hije manda wala la muso hije fa manda e de ande ko kila ko na la muso da sabari musa sin batun ro don e kama kana madan ta manya nyon ko ma falo ne bada maka jane ka dum madan e betil tanka bi ha ilo maka ne madina tamo otil ta mhm ne bo mo ke bo wa bo wato men ta mara e ne muso be la wulol kono ne ene ɓe ɓola wulol kon yo allah kɔnɔ ta konota mom bo mene tende ni la muso ma kala fa mama yo la mana ma hani o ɗum ni la muso ta hijol ɓa mbi monɗo waade tan furata made min pilano wulda gambia koɓira hijol monɗo waade ɓe ɗinama de i bɛ bɛn ɲɔgɔn kan i bɛn ɲɔgɔn ina ɓe ñoole ta mo sitano hanni la muso la muso tare manta hanni mantikere fula soto ana fotu haramu ñoo sa na be maka sa do amma da na be na be bagino ko man ka na be maka ko be kala fo kula e e ka kemo fo da su tumbi ila ila be ma ko kala ka ta ta fa ma ma hmm. ma la la tan ne hakkilo ne ne ala do ana ala tol kila ko do fi ma la dina na haga dina jamilun layin dina na yin yara layin dina yin maji ma kalma ma nya yin maji ba to sa so al karandiro no ngal dani al kawando no an momen na dino nyinti momen na mu nyin kuluru fi falati ale usaz fa wajire kebo kemo ana no alin asan baten be badin be kilin ɗo mara ko molɓe gandiyomi fitinoye ɓammo kenɗo ɓe halango banga sonko bala karande wala molao diyata wala barakata ala ko bakaw sa baraka tamala ala bee siɓe laara ñoo kan kampol nen dawda ɓe ɓa fota pa diɓanen tamala ɓe koye a baraka lawonda fañol ɓe safa bakaw sa baraka mali da anin tomal ɓe dawda be safo bakaw sa baraka usmane bakaw siñol ɓe kelpare be safo bakaw sa baraka tamalala almal tan kala je jeeya nde kiisa kiila e min ke da tamala ɓe yawita men malma jaabirani allah kayde kon nen kayra soɗo nen pala soɗo alma sonalale anen futo nen tane nasirol soɗo alma sonalale albañol kaduwale ana alfañol nen kaduwa kaduwale maka kaduwa kaduwale madina kaduwa ba allahmo jamane tata ja da jama samba e joora almal tan kala ja anna allah dino hmm. anna la sikkirode anna la tango ala suto ala kiisi ala firinje ala kayro nden paraso nden kayrole soɗo ay nayimur allah wululaka almiyeɗe a kayrola ala hoɓa kam so a baraka min kalandir beɗonen duwa beɗonen ala to ñimmala kaadi tamanala allahu kibaru ala sifala moorol mm. mm. mm. fana ɓa fana mba kaw sa baraka a moole sosonde mooriya kan yara kila hono kaake anan ka kiliyanol de kara ga da moro ya ñinde da nyofi ak man ni ne nene kumata de moore abirade de ako ala ba wai imana ya hmm. baraka, ka hmm, eh, kitabo kira kitabo nin sunno ko na hadisa saharo eh, a baraka hmm, a fa mahama rasul a bara a fo ala ah, fo ya baraka ala baraka ala baraka أنت بارك رب أمنا به بائه صلى الله وأعدى إلينا رحمة من سمائه صلى الله رسول صفى أنا بدوائه صلى الله جزى الله خير الناس خير جزائه صلى الله آثاره أنوارها تتبلج ala baraka ala baraka forum al baraka la tukala كلا رد ولا ما جاب لنا نعلم في معك ولا ما لنا دنا أرجعنا كلا كو نادر الله مرة ثانية ما على دفاع فأداها كما سما أكويا بركة إذا من حديث كريانو على كرانو رتالبول إن أرا مول كران داس سينما على كران يانيم ما على كران دربيت ولا إيه إني لو تالبول نيلا مول على البيبي رجع على ما كلا لنا دوا جاب لنا نعلم على الله رحمه الله مدلنا نعلم أكيد نالكون نديان Thank mm kema kola nale da arjana nka nyo konda arjana o kono nka nyo je nka nyo nimbara fa aqbala ba'du ala ba'di yatasaaluna ulaika kana sa'yun mashkura ide jumalan ba ka usuri me mol karanda mol susun diten ay mol karanda kirabo no sinona alfa le filona ana ala ba'du kenya nyimala anen kara kirawo to konda ala arjana imana wabi kara annabi mo konda arjana muhammad sallallahu alaihi wasallam jumalan wa ta ya ala ma sama bi ma jalan sa jalan adinya manga dinya ma an sewa manga sewa ma an sara ne mo jamara an oro en kuloro sanse odo mo nin kila nyima fon an an nabe mo nin kila molo an weli ni mo nyimalo an saibol ni bo kasi de an imam malik ni imam molo an na wini ni weli ni safir lalo an kambra fofo ni fofo na kunda be an jobo kunda be an sobe kunda be ana alfa na dimbalo ana talbol ni la alfa an sin lan ni sinyol an tambala na dinke Mm. ani o ɓe anin forumon a ɗin kewlo mm. ana ɗin kewlo ɗin kewlo mm. ana lamoylali ɓe anin kiramanto to ma ɓe ma allah jani amala alayhim min annabiyina o siddiqina o suhada o salihina wasuna ulayka rafiqa allah kan nal ko amina allah ɓe en duwa jaabila ala fo amina amina amina ala bɛɛ aɗuma duwa ɓe jaabila aɗuma mahamado kusti ɓe mafeoɗo anin sowa comme nana jama bɛɛ ani ɓe anira lunde anira talibol ɓe kafuna kasen jamme ɓe ane wa uh, baja ane to malo mm. nyara kibie tola mm. ane alotu yale kondo mm. otu mala baraka